Coach na ƙungiyar ƙwallon kafar Anderlecht ta ƙasar Belgium ya karyata cewar 'yan wasan club in shi sun karaya da 'yan wasan ƙungiyar Arsenal. Mr. Besnick Hasi ya sanar da cewar 'yan wasan ƙungiyar shi na da zarafin da za su fuskanci 'yan wasan ƙungiyar Arsenal a ƙasar Ingila ranar Talata. Ya bayyana da haka ne a hukumance kamin wasan lokacin da yake zantawa da manema labarai ranar Litinin. Mr. Hasi dai ya yi dai Allah wadarai da abin da ya ce 'yan jarida sun wallafa na cewar 'yan wasan shi za su yi kwance su a kasashen daular larabawa ya ƙara da cewar ai da ba a shirye suke ba da ba za su samu nasara irin wadda suka taɓa samu ba inda suka gwabza da arsenal suka ci biyu arsenal ta tashi da ci ɗaya a wasan baya na zakaru na uefa wannan ya nuna cewar za su iya zuwa ko ina kuma su yi nasara.